بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بناك السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah ta'ala a yau juma'a a kuma wannan hantsi na bakwai ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1432 daidai da takwas ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2011 meladiya a wannan makaranta mu asusutul babayu alkhairiya da ke nan suleja za mu karanta takaitaccen sharhi na almanzumatul ra'iya ta ibn al-hasar wacce yake yayi ta akan almakki wal madani kamar yadda yake kuma akwai wata almanzumatul ra'iya ita kuma fin nasikh wal mansukh ta abin nan al’imam sayuti wanda ya rasu a shekara ta 911 muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana wannan hantsi kuma muna roƙon shi da dukkanin sunayen shi mafiya kyawu da sifofin shi mafiya ɗaukaka da ya mana gamdakatar ya mana jagora wurin bayanin abin da wannan manzuma ta kunsa da kuma abin da za a yi ƙari a kanta akan haka muke cewa wa bihi nasta'in idan aka ce al-makki wal yadda matashiyar ta nuna al-manzumatur ra'iyatu fil makkiyi wal madaniyi idan aka ce al-manzumatu ana nufin abin da aka rera shi ilimi ne da aka rera shi yake nufi al-manzuma ilimi da aka rera kamar ilimin gado da imamun rahabi ya rera shi ya ce awwala ma nastaftihu al-maqala bi dhikri hamdi rabbina ta'ala falhamdulillahi ala ma na'ama wannan ilimi ne sunan shi al-manfuma kamar ash-shatibiya da imam ash-shatibi ya yi ta baiti dubu daya da da ita ma sunan ta manfuma saboda ilimi ne amma idan ya zamana ba ilimi bane sai a kira shi waƙi kamar shi'ir a shi'ir jahili kamar irin su ra'iya ta ibnu abanna ta umrul qais da yake cewa bakan sahibi lamma ra'a darba dunahu wa aykana anna lahiqan bi qisara wa qultu la tabki ka innama nuhawil mulkan aw namutu fa nuzara kun ga akwai mace tsakanin al-manzuma da ash'ir shir al shine ilimi ne da aka rera shi kamar ra'iya nan da take gaban mu kamar alfiyatu ibn malik kin ga ajerin baitoci ne amma ba ce shi'ir ba saboda ilimi ne su da guda aka rera shi a ciki idan aka ce almakki wal madani in aka ce almakki an jingina shi zuwa ga makka almadani an jingina zuwa ga garin madina sai zama almakiyu wannan yawon din ta karshe ita ya kira ya'un nisba kamar yadda in kika ce almadaniyu ana wannan yawon din ita ce ya'un nisba kamar sulajiyu kamar minawiyu kamar bidawiyu wannan yawon din ita ce ya'un nisba kan haka ibn malik rahimahullah azza wajalla yake cewa ya an kayal kursi zadulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab da yake bayani a babun nasab yadda ake nasab ana kara ya'un ne a ƙarshe ina fatan mun fahimci wannan da kyau to ana ira ga ce almakiyu akai shuru me ake nufi ana nufin alhukumu ne almaki saboda almakiyu muzakkar ne kun gane ko to tunda muzakkar ne sai ya zama alhukmu kenan za a kaddara alhukmu almakiyu alhukmu almadaniyu amma idan kika ce almakiya to nan kina nufin al'ayatu almakiyatu ko al'ayatu almadaniyatu ko asuratu almakiyatu ko asuratu almadaniyatu saboda suratu mu'annas sai ki kara ha'u ta'anis a ƙarshe zama makiyatu hakan nan asuratu mu'annas sai ki ce almakiyatu al'ayatu mu'annas sai ki ce almakiyatu ko almadaniyatu to amma sai a ce almakiyu makiyu ai shiru ba tare da an ce alhukumu almakiyu ba ko kuma a ce almakiyatu makiyatu ai shiru ba tare da an ce asuratu almakiyatu ba kun gano wannan da ke ko a wannan malamai suka ce babu wata matsala akan wannan kamar yadda ibnu malik yake faɗa cikin alfiyarsa yake cewa wa ma min al-man'uti wa na'ati uqil ya juzu hafuhu wa fi na'atu ya ƙil duk abin da ya shafi na'atu da man'ut aikin ga alhukumu almadaniyu alhukumu ne alman'ut almadaniyu an na'at kamar da kika ce suratu wannan ke kenan almakiyatu na'at gashi nan yana da ta'anis yana da alfu kowanne da al'irabi yana mutabaka da juna to ibn malik yake cewa idan ya zama na an fahimci daya zaki iya gane shi ko da ba a faɗa ba to ba lalle ne sai an faɗa din ba dan da zaran kin ce almakiyu to mai sauraro ya san kina nufin alhukumu almakiyu da zaran kin ce da zaran kin ce almadaniyatu mai sauraro yana nufin cewar al'ayatu almadaniyatu ko asuratu almadaniyatu ina fatan mun fahimci wannan da kyau sabili da haka daidai gwargwado mun fahimci bambanci da ke tsakanin alhukumu almadaniyu da alhukumu almakiyu da al'ayatu almakiyatu da asuratu almakiyatu Allah ta'ala ya mana katar to yanzu nan wannan ta bangaren larabci kenan da taujihin kowanne kuma abin da ke gabanmu yanzu shine abin da ya shafi al'ayatu almakiyatu ko asuwarul makiyya asuwar makiya surorin da suke na maka wa suwaru almadiniya da surorin da suke na madina to anan malamai da suke bincike kan ulumul qur'an a babin almaki wal domin babu almaki wal madani babi ne mai zaman kanshi a ulumul qur'an wanda yake a karkashin shi akwai babi masu tarin yawa sosai da sosai yana da mahimmanci sosai da sosai sanin almaki da almadani shi kanshi ibn hasar ya faɗa ya ce ya ya'lamu nuskha wa taksisa mujtahidun kenan yana da fa'ida sosai da sosai sanin nan almakki wal madani hukuncin da aka yi shi a makka da kuma hukuncin da aka yi shi a madina da ayar da aka saukar da ita a makka da ayar da aka saukar da ita a madina da sura da aka saukar da ita a makka da sura da aka saukar da ita a madina wannan yana da muhimmanci sosai da sosai to malaman ulumul qur'an masu bincike akan abin nan almakiyatu wal madaniyatu idan suka ce almakki me suke nufi ko idan suka ce almadani me suke nufi sun yi maganganu guda uku ta'arifi guda uku da mun fayyace almaki wal kuma za a yi bayani akan hukuncin kowanne ta'arifi da izinin Allah madaukakin sarki malamai na farko suka ce annal makiyya ma nazala bi makkata walau ba'da hijra wal madaniyya ma nazala bil madina annal makiyya lalle abin da yake almaki sawa'un hukunci ne ko aya ma zala bi makka shine duk abin da ya sauka a makka walau ba'dal hijira ko da kuwa bayan hijira aya ta sauka wannan hukuncin ya sauka to sunan shi almakiya wal madani shi kuma almadani ma nazala bil madina shine duk abin da ya sauka a madina wannan shi yake kira almadani anan da suka ce makka suna nufin rassan makka ƙauyukan da ke kewaye da makka kamar me kamar kamar arafat kamar muzdalifa kamar hudaybiya duk yana amsa sunan makka idan suka ce madina sun hada da abin da ke kewaye da madina kamar uhudu kamar badar kun gane wannan da kyau ko to kun ga anan abin da aka kalla aka yi hukunci shine me wurin da ayar ta sauka ko wurin da sura ta sauka shi aka kalla sai aka yi hukunci akan wannan saboda an kallaci saukata a maka sai aka kira ta makiya aka kallaci saukata a madina sai aka kira ta madaniya to wannan ta'arifi da aka yi abubuwa da yawa za su kawo mai hoge za su sanya mai burki dan tambayar mu anan ita ce ayoyi ko surori da ba a saukar da su a makka ba ba a saukar da su a madina ba su kuma ya za a kira su fadin allah ta'ala laukana kana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim shuqqa wannan ayar an saukar da ita a tabuka ne sai a kira ta tabukiya mun fahimci wannan da kyau ko da kinga wancan ta'arifi da aka yi bai fita ba kenan fadan Allah ta'ala da yace ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun wannan ayar da ke cikin suratul zukhruf an saukar da ita ne a baitul maqdis a daren isra'i shi na sai a kira wani ayar ita kuma al-isra'iliya Hmm? ko makadisiya ina fata mun fahimci wannan da kyau to kun ga sai sa malamai suka ce wannan ta'arifin da aka yi na cewar makiya ita ce wata ta sauka a makka madaniya wacce ta sauka a madina wannan ta'arifin bai kai labari ba domin ya zame da waɗannan ayoyi guda biyu kaɗai da aka ba mu misali banda su a kodansu ayoyi domin ji hukunci wannan ta'arifi kenan ko za mu je tarifi na biyu suka ce annal makiyya ma waqa khitaba li ahli makka wal madaniyya ma waqa khitaba li ahli madina suka ce abinda ake nufi da almakki ma waqa khitaba li ahli makka shine abinda ya sauka yana magana da mutanen makka shi ya kira makki annal makiyya ma waqa khitaban li ahli makka in aka ce almaki shine aya da ta sauka hukuncin da ya sauka yana magana da mutanen makka wal madaniya ma waka khitaban li ahli madina shi kuma al madani aya da ta sauka tana magana da mutanen madina to kuma yanzu nan abin da aka lura da shi shine da wa ake magana mun gane idan ana magana da mutanen makka sunanta makiya in ana magana da mutanen madina sunanta madaniya wannan ta'arifi shi ma akwai mulahaba a kan shi akwai ta cewa a kan shi domin da farko sun yi maganar suka ce abin da ya fara da ya ayyuhan nasu don yanzu za so mu gane to ya za gane cewar ana da wani lafazi za gane lafazi iri kaza magana ne da mutanen makka kuma lafazi iri kaza magana ne da mutanen madina sai suka ce ya ayyuhan nasu wannan lafazin na aya na ya ayyuhan nasu shi ke nuna cewar magana ake da mutanen makka suka ƙara kuma da ya bani adama waɗannan lafazan guda biyu su ne suke nuna cewar in an zo da su ana magana ne da mutanen makka saboda haka sura da take da ya ayyuhan nasu ta zama sura mai kenan makiya sura da take da ya bani adama ta zama makiya sura da take da ya ayyuhal lazina amanu ta zama madaniya saboda me saboda suna ganin suka ce amma galibin ya ayyuhal lazina amanu ta sauka ne ana magana da mutanen madina wanda yake hukunce hukunce tauhidi ya shige su ana jaddadawa ne ana fayyace abin da ya shafi hukunce hukunce mun gane wannan to tambaya nan ita ce fadin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqilla wala tutil kafirina wal munafiqin aka ce ya ayyuhan nabiyyu shi kuma fa ina fata mun fahimci wannan da kyau shi ya ayyuhan nabiyyu khitabun ne la li ahli madina ko li ahli makka magana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي إذا طلقت إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأصل العدة وأن أين ذا صحيح خطاب لأهل مكة هو خطاب لأهل مدينة طيب ما أنا أنا مجانا mutanen مكة وأنا مجانا دمتنا مدينة mutanen madina sai ba da ya ayyuhal ladina amanu ya fara ina fatan mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan magana ta biyu kuma suka ce suratul baqara sura ce madaniya bil ittifaq kuma a cikin ta akwai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun sannan suratul nisa'i sura ce madaniya ita ma bil ittifaq kuma Allah ta'ala ya fara ta da يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كما أتكنت أكو يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سنة سورة البقرة إذا ما أكو يا أيها الناس كما يدى بياني يا كما أكو يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى تكون ga ما ma wannan magana da aka yi na cewar almaki shine wanda ya sauka yana magana da mutanen makka almadani wanda ya sauka yana magana da mutanen madina wannan bai kai labari ba ina fata mu fahimci waɗannan abubuwa ɗin ko za mu je na nawa kenan yanzu na uku na uku shi ne abinda malamai suka ce kuma shi ne ya fi shahara cewar annal makiyya ma nazala annal makiyya ma nazala qabla hijra Almakki makki ma nazala qabla hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al madina ila madina wal madaniyya ma nazala ba'da hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila al madina kusan ai akan wanda muke a daura ko wannan shi muka bayar a karatu da muke na daura kun gane ku cewar almakiya shi wanda duk ayoyin da suka sauka a ina kafin hijira almadaniya waɗanda suka sauka bayan hijira ina fata mun fahimci wannan da kyau to kun ga anan me aka lura da shi zamani aka lura da shi idan zamanin ya zama kafin saukar kafin hijira ne to ya zama almaki idan bayan hijira ne ya zama almadini na sha maimaita cewar ba so muke mu shiga magana sosai da sosai ba don malamai suka ce to ungu kuma kan hanya ne fa ya yi hijira ya baro ina bai kara sa madina ba ana fata mun fahimci wannan da kyau ko malamai sun yi tojihin wannan sosai da sosai amma wannan ta'arifin na cewar almadani shine wanda ya sauka bayan hijira ko da kuwa a makka ne in dai bayan hijira ne to lalle ilalla sunan wannan almadani almakki shine abin da ya sauka kafin hijira akan wannan malamai suke akan wannan ake ta magana to yanzu nan ne tambaya anan na ce fadin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan wane ne Hmm? eh kika ce me to so ne kika ce miki eh yawwa domin ita wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum ta fadin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan ayar ta sauka ne a hajjatul wada hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai kenan a ranar juma'a yana arafat kun ga a makka kenan saboda mun yi magana idan aka ce makka ya shafi kewayenta arafat muzdalifa mina usfan da sauransu to amma tun da yanzu ana la'akari ne da lokacin saukarta idan bayan hijira ta sauka sunanta madaniya idan kafin hijira ta sauka sunanta makiya to kin ga akan wannan ta'arifi da muka yi fadin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan ayar madaniya ce dan ta sauka ne bayan hijira haka na fadin Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'dil amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bi ita ma wannan ayar ta sauka ne a amal fatahi shekara da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya buɗe makka to wace ce ita kuma a garin makka a cikin ka'aba eh madaniya ce saboda me saboda bayan hijira wannan yana da kyau mu kiyaye wannan za ki karanta qur'ani ko kina tafsiri sai ki ga ce suratul ma'ida sura ce madaniya illa al-yawma akmaltu lakum dinakum kun gane wannan ko a ce miki suratul nisa'i sura ce madaniya illa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha to kin ga wannan ta'arifi na uku da muke da muke magana kuma akan cewar shine ta'arifin da malamai suka suka karfafa sosai da sosai ya nuna mana duk waɗannan ayoyin guda biyu duk madaniya ne saboda an saukar da su ne bayan hijira wannan takaitaccen bayani kenan akan abin da ya shafi almakki ta'arifin sa almakki wal madani muna da ta'arifi guda uku wannan na uku da muka ambata shine ta'arifin da yake mafi karfi wannan malamai suka karfafa sosai da sosai cewar ana lura ne da zamani idan ta sauka kafin hijira a ko ina sunanta makiya in ta sauka bayan hijira a ko ina sunanta madaniya kin ga kenan yanzu fadin Allah ta'ala da yace law kana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim shuqqa wata sura ce wata nam wata aya ce makiya ce domin a tabuka ne kuma an je tabuka ne bayan hijira fadin Allah ta'ala da yake cewa was'al man arsala min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yubadun ta sauka daren lailatul isra daren isra'i wace aya ce makiya domin an isra'i ne kafin hijira da kin ganin ba za a sami abin na ba amma idan aka ce za a yi la'akari da wuri ne inda ta sauka za a ce to yan nan ce to lalle za a ce wannan makadisiya ce za a ce wannan tabukiya ce za a ce wannan to kaga wannan da zai yawa kenan an kuma aka ce za a yi la'akari da waɗanda aka yi magana da su ne to kuma ita ma wannan in an ce ya bani adama maka kenan da ya ayyuhan nasu to ita kuma ya ayyuhan nabiyu fa kun gano wannan da kyau ko nan Allah ta'ala ya mana gamdakatar yana da kyau a ce duk abin da mutum yake karanta ya san fa'idarsa eh, zai taimaka maka sosai da sosai sosanin fa'idoji saboda yanzu za mu karanta kaɗan daga cikin fa'idodin sanin almakki da almadani me za ka ƙaru da shi ibn hassar rahimahullah azza ya ambata mana ya ce mana liya alaman nuskha wa takhsis mujtahidun saboda haka za a samu tamyizun nasikh min al mansukh zaka fayyace wanne ne wace aya ce an nasikh ko an nasikha wace aya ce an nasikha idan aka ce an nasikha ayar da ta share idan aka ce al mansukhatu ayar da aka share to yanzu idan ayoyi guda biyu suka sauka ɗaya makiya ce ɗaya madaniya ce wace ce ta share wata kenan idan akwai hukuncin shari'a a cikinsu madaniya ita ta share makiya tunda makiya ita ta fara sauka kun gano wannan da kyau ko wannan kenan zai taimaka miki sosai ki iya gan bayyace ka wal mansukh eh yawwa sana'an na biyu abu shi sama ne ce liya alaman nuskha wa takhsisa dan watakila in an ce Shi ne keɓance wasu ta ganyu da hukunci ya sauka ya sauka ne gamamman hukunci kowa da kowa zai shiga amma da wata aya ta sauka sai ta tsuke adadin wanda yake zai zama na kowa ba kowa da kowa zai shiga ba kun gano wannan eh mai fa ibn hasar bayana cikin ra'ayinmu ba na'am faɗin da kuma abu na biyu za mu samu fa'ida ta biyu ita ce ma'rifatu tarihi tashri' wa tadarrujihi al-hakim bi wajihin am za mu samu ma'arifatu tarihin ta shari'a za mu samu abin nan tarihi na shar'anta abubuwa abubuwa ana shar'anta su a hankali a hankali sannu sannu ta yadda zaki ga ayoyin da suke magana a kan wani abu a maka sun sha bamban da wanda suke magana a su a madina eh in kika dauki misalin giya kawai sai kiga ayoyin da suke magana a makka sun sha bamban da ayoyin da suke magana a madina akan abin da ya shafi giya ina fata mun fahimci abin nan Allah ta'ala ya cewa wa min samaratin nakhili wal an'ami wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana suratul nahl sura ce makiyya Allah ta'ala ke cewa wa min samaratin nakhil da kuma 'ya'yan dabino shine samaratin nakhil idan aka ce an nakhil shine iccen dabino din an aka ce a tamaru shine 'ya'yan wa min samaratin nakhil da kuma 'ya'yan dabino wal a'nab da kuma 'ya'yan inabi zuna minhu sakaran kuke ɗiba daga cikinsu kuna shan abin da mutum zai sha ya bugu shine sakaran abin da yake sha ya bugu wannan aya ta haramta ne ba ta haramta ta ba ba ta haramta shan giya ba ana asali ma wasu malamai suka ce ana lissafawa ne cikin abubuwan da aka yi musu tunda suratul nahl ce suratul nahl kuma ana ta suratul ni'am domin ta lissafa ni'imomi da yawa ni'imomi da yawa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza wa harabuka ila nahli an takhudhu min al-jibal buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun hade Allah ta'ala ya ce ku ci daga duk abubuwan da take amfani da shi duk kaga waɗannan ni'imomi ne to kun ga anan giya an ambace ta ne ba a ce komai akan ta ba a ina kenan a makka amma da aka je madina fa sai ake magana yasalunaka al-khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas hakan nan kuma ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban hatta wala junuban illa ya ayyuhal ladzina amanu لا تقتلوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما wala ولا illa إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا kun gani sannan kuma har aka zo aka rufe kofa baki ɗaya na abin da ya shafi giya fadan Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan kun ga akwai bi a hankali tadarruj wurin shar'anta abubuwa wannan mun samu fa'ira guda nawa kenan fa'ira guda biyu za mu je wace hanya ake bi domin a gane almaki wal madani eh turqu marifatul makki wal madani hanyoyin da za a bi don a gane almakki da almadani malamai suka kallaci abin suka ce hanyoyi ne guda biyu hanyoyi guda biyu ake bi domin a gane almakki da kuma almadini hanya ta farko an naƙalu sarihu an sahaba an naƙalu as-sarihu an sahaba a ruwaito fayyatacciyar riwaya daga sahabbai cewa wannan ayar ta sauka a makka abdullahi dan mas'ud ya ce mana wannan surar ta sauka a madina kun gano wannan abdullahi dan abbas ya ce sura kaza ta sauka a madina abu huraira ya ce sura kaza ta sauka a makka to kun ga yanzu wannan ruwaya ce fayyatacciya bayyananniya cewar sahabi ya ce sura kaza ta sauka a makka mu mun yi magana ko a madina mun yi magana kuma mahimmancin tafsirin alkur'ani mai girma da maganganun sahabbai shine mai daraja ta uku tafsirul qur'an bil qur'an tafsirul qur'an bil ahadith sahiha tafsirul qur'an bi aqwali sahaba radiyallahu anhu sai na biyu hanya ta biyu da za ta taimaka miki wurin sanin almakki da almadani ita ce alijtihad alijtihad ƙura ido da ijtihadi da tsayawa tsayin daka akan binciko bambance-bambance da ke tsakanin almakki da almadani kisa ibn hasar yake cewa liya alaman nuska wa takhsisa mujtahidun kun lura ko mujtahidun yu'ayyidu al-hukma bitarihi wa nazari bitarihi shine abin da muka ambata tarihu tashari zai taimaka miki wa nazari da kuma bincike mai zurfin gaske waɗannan hanyoyi guda biyu za su taimaka miki wurin fayyace bambance almaki da almadini domin ibn al-arabi al-maliki a cikin littafinsa yake cewa sanin almakki da almadini abu ne mai wahalar gaske yana da wahala sosai da sosai kuma ana bukata shi a matsayin ki mai tafsiri a matsayin ki na ɗalibar ilimi a matsayin ki mai bincike kuma a ce kin san waɗannan abubuwa ina fata mun gano wannan da kyau yawwa a duk da haka malamai sun kawo mana wasu dawabit kamar ki ce waɗansu ƙa'idoji da za su taimaka maki wurin bambanta tsakanin almaki da almadani abdawabit kamar ki ce ka'idoji kuma idan aka ce duk abin da aka ce maki ƙa'ida ne wallahi ki hatara sosai da sosai wurin haddace shi wurin kiyayewa faharis ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufiqa in dai aka ce wannan abin da ya shafi ƙawa'id ne ki hatara sosai da sosai ki tahi dirshen domin ki ga ki tsaya ki yi zaman dirshen domin ki ga kin gane ka'ida domin a ka'ida ɗaya za a tara maki abubuwa masu tarin yawa isa imamu shatu birhim allah azza jalla yake cewa faharis ala fa abin da yake cewa fadarul usula li ta'sula fadarul usula li ta'sula kai maza ka gane usul domin ka asaluka ka fa ilimi wannan zai taimaka sosai da sosai wajen fahimtar qawaid anan sun kawo mana waɗansu ƙa'idoji ko da ba mu iya faɗansu duka ba da za su taimaka maki wurin fayyace mi almaki da almadani yanzu za mu kawo ƙa'idojin da za su taimaka maki na almaki tun da dama muna da almaki da almadani waɗanne abubuwa za su taimaka maki wurin gano almaki ƙa'ida ta nawa za mu faɗa yanzu ta farko ƙa'ida ta farko kullu suratin fiya lafzu kalla fahiya makiya kullu suratin kowace sura fiha lafzu kalla wanda take a cikin wannan suran akwai lafazin kalla to wannan surar makiya ce eh wace ce za ta bada misali kalla la wazar ila rabbika yawma idhin mustaqar yunabbahu al-insanu wat sura kenan la uqsimu bi qiyamah wala uqsimu wata sura ce kenan yanzu makiya saboda akwai lafazin kalla nam kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun suratu tatfif wata sura ce makiya ala rajih kenan aha kika ce me kalla sayalamun thumma kalla sayalamun kika ce eh كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحفظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية ita kuma lafazin kalla ko in ce shi kuma lafazin kalla ya zo a cikin ƙur'ani sau talatin da uku sau talatin da uku a cikin surori goma sha biyar a cikin surori goma sha biyar ku gane wuri daban sura daban zai iya yi wa a sura ɗaya ki samu kalla biyu uku hudu shi yasa kika ga adadin sau nawa talatin da uku amma adadin surorin fa sau goma sha biyar kalla sai alamuna fumma kalla sai alamuna kin ga ana an samu guda nawa biyu kuma a sura ɗaya sura goma sha biyar shi sa addirini yake cewa addirini yake cewa wa ma nazalat kalla bi yasri ba fa'alaman wa lam ta'ti fil qur'ani fi nisbihi al'ala da gyazami abiyat ana tara ana tara karatuttuka masu yawa a cikin su abiyat ba baiti ɗaya sai ga ya tara miki abubuwa masu tarin yawa dubu dai wannan cewa i wa ma nazalat kalla bi yasri ba fa'alaman wa lam ta'ti fil qur'ani fi nisbihi al'ala wa ma nazalat kalla bi ba lafazin kalla bai taba sauka ba a yasriba ina ne madina kafin anan sallam ya mayar da sunan garin ya zama almadina ya ahli yasriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra وما هي بأورى إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل wa لأتوها وما تلبث بها إلا يسيرا ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى ولم تأت في القرآن shi kuma lafazin kalla bai zo a ƙur'ani ba fi nisfihil a'ala a nisfinsa na sama rabin ƙur'ani na sama tun da muna rabin ƙur'ani na sama da rabin ƙur'ani na ƙasa daga fatiya zuwa zuwa ƙarshen izfino kenan talatin daga ƙala alama kullaka zuwa nan nawa kenan talatin a lafazin izfi kenan a lafazin izfi kenan kun gane ko a lafazin a lafazin izfi kenan talatin na farko da talatin na biyu saboda haka ƙur'ani yana da in muka la'akari da izufinsa ya kasu kashe nawa biyu akwai izufi talatin na farko da izufi talatin na biyu to izufi talatin na farko babu lafazin kalla a cikin shi kwata-kwata shi ne a izufi talatin na biyu a nan ne ake da lafazin kalla hisa ya ce wa ma na zalat kalla biya siri ba fa'alaman lafazin kalla bai sauka a yasiri ba ka san wannan wa lam ta'ti fil fi nisfihi al'ala kuma lafazin kalla bai zo a ƙur'ani ba a nisfin shi na sama sai dai a nisfin na ƙasa a nan ya zo inda Allah ta'ala ya ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narithu ma yaqulu ya atina farda suratu maryam kalla sanaktubu kalla sanaktubu ita ce ta farko to daga nan kuma sai ke ƙasa har zuwa ina la yin bazanna fil hutama ko ko ta gaba mun gano wannan ƙa'ida ta farko kenan sai ƙa'ida ta nawa ƙa'ida ta farko mai take nuna mana eh, duk surar take da kalla makiya ce kun gane ko ƙa'ida ta biyu kullu suratin fiya sajada fahiyya makiya kullu suratin kowace sura fiya sajada a ciki akwai sujada a ciki akwai sujada ba akwai sujudu tilawa ba wuraren da ake sujada kun shiru kamar suratul araf aha kamar suratul najimi kamar eh suratul sajada din kuna jina ko wannan kenan to amma fa akwai magana akan suratul hajji akwai magana akan suratul hajji suratul hajji tana da ya ayyuhal ladzina amanu kuma tana da ya ayyuhan nasu ta bude da ya ayyuhan nasu ta qoraba kuma inna zalzalata sa'ati shay'un azim kuma ta rufe da ya ayyuhal ladzina amanu ruku wasjudu wabudu rabbakum al khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum ma da'ala lakum fid din min haraj eh sannan kuma akwai sujada a ciki imana ya ayyuhal ladina amanu ruku wasjudu wa budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun sai su jada mun gano wannan ko so duk surar take akwai sujada a ciki sura ce makiya za mu je kaira ta nawa makiya na ce duk surar da take akwai sujada a ciki wannan surar makiya ce eh kun gano wannan muka ce suratul isra hajji akwai magana akai zai iya yi wa suratul hajji din ta zama makiya duka amma daga ya ayyuhal ladina amanu zuwa karshe surori ne da aka saukar a makka dama ibn hasar ya faɗa ya ce wa rubba mastufin ya ta'ayun mina suwari ai shi ne zai zama ba cin karo kenan suratul hajji ta zama makiya kun fahimci wannan da ke ko tana abin nan din kenan sannan kuma ya ayyuhal ladina amanu an sauka da ita a madina sannan kuma ai ya ayyuhal ladina amanu din ita ce sujada ta biyu ba sujada ta farko ba za mu je ƙaira ta uku kullu suratin fi awwaliha hurufu tahajji kullu suratin fi awwaliha hurufu tahajji a duk dukkan surar da take a farkonta akwai hurufu tahajji alif lam mim nun sad mafati suwar kenan ko hamim ayin sin qaf tasin tasimim waɗannan huruf ɗin da ake buɗe surori da su duk surar take da wannan to wannan surar makiya ce in dai banda suratul baqara da suratul al-imran kuna jina ko domin suratul baqara da suratu al-imran surori ne waɗanda suke madaniya amma an yi sabani a suratun ra'adi kullu suratin dukkan surar da fi awwaliha hurufu tahajji fi awwaliha hurufu tahajji a farkonta akwai harufa harufan da ake bude sura da su alif lamim nun su ne hurufu tahajji ai in dai akwai waɗannan to wannan surar makiya ce in banda suratul baqara mai alif lamim zalikal kitabu in da suratu al- imran mai alif lamim Allahu la ilaha illahu wannan duk madaniya ce amma suratul ra'd an yi sabani makkiya ce ko madaniya far ra'du mukhtalafun fiya mata nazalat wa aka faru nas kalun ra'du kal qamari ta yanzu ta hudu kullu suratin fiha qisasul anbiya'i wal umam as-sabiqah dukkan surar da take a cikinta akwai tarihin annabawa akwai kisoshin annabawa wal umami sabiqa da kisoshin al'umman da suka gabata fahiyya makiya wannan surar makiya ce suratul araf akwai kisar annabawa suratul hud akwai kisar suratul shu'ara suratul kamari suratul nuhin suratu ibrahim suratul qasas barakallahu fi duk kun ga akwai kisoshin annabawa wannan surori wannan suran da muka ambata sura ce makiya in banda suratul baqara suratul baqara akwai kisar annabawa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhar al-mauti fa qala lahum allah mutu kun ga wannan mu sabiqa ne da suka gabata alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi an atahu allah almulk akwai kisar annabi ibrahim da wani ijayya da shi wannan surar suratul baqara ce amma kuma madaniya ce ta tara waɗannan amma kun ga kenan an yi sana'i. duk surar da take akwai tarihin annabawa da tarihin al'ummin da suka gabata wannan surar makiya ce in banda suratul baqara sai gaira ta nawa ta biyar kullu suratin fiha qissatu adama wa iblis fahiya makiya duk sura da take a cikinta akwai labarin annabi adam da iblis wannan surar makiya ce in ban da suratul baqara kuna ji na kullu suratin fiha qissatu adama iblis duk sura take a cikinta akwai kisar annabi annabi adam da iblis kamar sura taha kamar sa'ad kamar isra'i wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kamar suratu kafi wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi kuna jina duk waɗannan surorin makiya ne in banda suratul baqara da suratul bakara akwai wa qulna lil malaikatu sujudu li adam fasujudu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin amma kuma sura ce madaniya zamu je sura zamu je kaida karshe akan almakki akan dawabit na almakki ka'idoji wasu abubuwa da su taimaka maki wurin fayyace surorin da suke mai makiya na shida kullu suratin fiha ya ayyuhan nasu wa laysa fiha ya ayyuhal ladina amanu fa hiya makkiya maimaita kullu suratin fiha ya ayyuhan nasu wa laysa fiha ya ayyuhal ladina amanu fa hiya duk surar da take a cikinta akwai ya ayyuhan nasu amma kuma babu ya ayyuhal ladina amanu a ciki to wannan surar makiya ce amma a suratul hajji mun sha maimaitawa akwai magana ina maimaita cewar ba wai za mu shiga abin ne ciki sosai da sosai ba dan da za mu ɗauki darasin almakki da almadani a wannan daura gaba ɗayanta ba za mu iya fayyace ba ba wai a darasin yau ba ba wai a wannan takaitaccen haɗuwa ba haka a'a amma daura gaba ɗaya saboda haka idan a sura kuna jin ka'idar kullu suratin fiha ya ayyuhan nasu wa fiha ya ayyuhal ladzina amanu fa hiya makkiyah fadan Allah ta'ala ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard surat al a'raf akwai ya ayyuhal amanu babu kenan surat al a'raf akan wannan kaidar makkiya ce amma ya surat al baqara ya nasu ubudu والذين من قبلكم لعلكم تتقون أكو يا أيها الناس kuma akwai ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kuma wannan bata zama makiya ba shi yasa yace duk surar da take akwai ya ayyuhan nasu amma babu ya ayyuhal ladina amanu to wannan surar makiya ce hadan suratul nisa'i ta bude da ya ayyuhan nasu taqrabakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما اشكين اكو يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم kenan ya suratul nisa'i bata zama makiya ba nan tana da ya ayyuhan nasu amma tana da ya amanu wannan sune takaitaccen ka'idoji da zamu iya ambata a wannan lokaci da za su iya fayyace mana za su iya zame mana fitila da za mu dinga haskawa sandu a hankali muna gane tsakanin bambancin makiya da madaniya waɗannan su ne abin da za su haska mana don mu gano makiya mana ji wannan to bari mu ɗauki cocila da za ta haska mana kuma mu dinga gano madaniya ƙa'ida ta farko akan me kenan madaniya kullu suratin fiha hudud wal fara'id fa hiya madaniyya suratin fiha al-hudud dukkan surar take akwai hudud haddi haddi da Allah ta'ala sa haddi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al-hurr eh? wanda iya ai mai wata sura wani nuna mana suratul baqara madaniya ce saboda akwai haddi ciki wa katabna fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal akwai haddi ko babu wata madaniya Allah wa rasulahu wa fasadan an yuqatalu aw yusallabu aw akwai haddi ciki wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma ma bima kasaba na kala min Allah wallahu azizan hakim wa sura ce madaniya wanga madaniya ce suratul maida az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda suratul nur madaniya ce saboda akwai haddi ciki sai mutum ya kiyasta wannan wal fara'id da kuma dokoki da abubuwan da Allah ta'ala ya wajabta ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wa qarna fi biyutikunna wala tabarrajna tabarrujal ula wa qarna fi wala tabarrajna tabarrujal ula suratul ahzab kun ga wannan fara'id ne wa sura ce wannan suratul ahzab madaniya ce kenan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum wata sura ce bakara kun ga madaniya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha suma madaniya ce kullu suratin fiha idhnun bil jihadi duk surar da take a ciki an ba da izinin ai jihadi wa bayanu li ahkamil jihad kuma ta yi bayanin hukunce-hukuncen jihadi to wannan surar sura ce madaniya ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluf alaihim wata sura kenan madaniya ce suratul tahrim da suratul tauba kun yi shiru ba nan take ba ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina waghluf alaihim wa ma wahum jahannam wa bisal masir kuna jina to suratul hajj fa udhina lil ladina wa anna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhrijoo min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر بها اسم الله كثيرا إذا هو أنا تم غنغنو أسورة الحج شين مدنية تشكو مكية دا أتكي الله يتشي أذنا أني إذني lillazina yuqataluna ga waɗanda ake yaƙasu bi annahum zulimu cewar an zalunce su eh eh amma an da izini ai ku fita yaki umarni ne kamar ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum al kufari wa yajidu fikum ghilza kin wannan umarni ne kai tsaye mun samu kaida ta nawa za je kaida ta uku kullu suratin fiha zikrul munafiqin fa hiya madaniyya duk surar da yake an ambaci munafikai a ciki Allah shi kiyaye mu to wannan surar madaniya ce kamar wace kamar suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun mana jin wannan kamar wata sura eh kamar suratul ahzab da Allah ta'ala yake cewa falamar almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wadana Allah wa rasuluhu sadaqa Allah wa rasuluhu wa min iman wa taslima min sadaqu ma ahadullah alayhi fa kafin wannan in yuriduna illa in yuriduna illa firara walau dukhilat min aqtariha thumma su'il la'atuha ma biha illa yasira wa laqad kanu ahadullah min qablu la al-adbar an wannan akwai maganar munafikai a ciki suratu suratul baƙara wa minan nasi man ya amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhaduna kuma suratul hadid eh suratul taina kun gano da ke kullu suratin fiha zikrul illa suratul ankabut illa suratul ankabut domin Allah ta'ala ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin suratul ankabut tun daga aya ta farko har zuwa aya ta ɗaya malamai suka ce wannan madaniya ce kuma a ƙarshen ta sha ɗaya wannan aya take ina fata mun fahimci wannan da kyau waɗannan batutuwa da muke faɗa ina tsagaita mana su ne za mu same su a ra'iya a can ciki za a iya ce muke sura kaza makiya ce amma ba a rasa ayoyi a ciki madaniya kamar da za a ce muke sura kaza madaniya ce lura da ayoyin da ke ciki madaniya sun fi yawa amma bai hana a samu ayoyi biyu uku zuwa adadi kaza madaniya makiya shi ya ce wa rubba mastufniyat ayun min suwari sau da yawa akan yi sana'in waɗansu ayoyi a cikin sura a ce sura kaza makiya ce in banda aya kaza aya kaza waɗannan madaniya ce ko a ce sura kaza madaniya ce in banda aya kaza da aya kaza da aya kaza waɗannan makiya ce wannan baya hana ma sura ta amsa sunanta na makiya ko madaniya eh ina jin daidai gwargwado wannan yar muqaddima ai ta dan haskaka mana almaki wal madani eh yanzu sai kowa ya ɗauko ra'iyarsa kenan kowanne babi da malamai suka ɗauka suka bayani ilimi a kan shi zaki gaba ƙaramin babi ba ne almakiwal ina daɗa jaddada mana wannan kawai ɗan manuniya ce haka zai ɗan haskaka mana haka da izinin allah maɗaukin sarki almanzumatul ra'iyatu fil makiyyi wal madaniyyi almanzumatu mun yi bayanin ta cewar idan aka ce almanzuma ana nufin ilimi da aka rera shi aka rubuta shi a waƙe kun gane ko aka rubuta shi a waƙe ba kawai waƙa irin ta shu'ara ba muka kawo shatubiya manzuma ce mai baiti dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku a kan ƙira'atu saba ƙira'o'i guda bakwai ya buɗe ta da da fadin shi da yake cewa badatu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanar rahiman wa mawila kamar alfiya ta ibn malik manzuma ce kamar ra'iyya ta ibn al-hasar da ke mu manzuma ce kamar ra'iyya fi nasikh wal mansukh manzuma ce to duk abin da yake annazmu ilimi ne aka rera hi sunan wannan me annazmu ba sunan shi ashiru ba ɗaya kenan na biyu saboda mai aka kira ta arra'iyatu saboda ta ƙare da harafin ra'un ya sa ili an kitabin layi mujtahidan wa an taratu bi ma yutula min suwari وكيف جاء بها المختار من مضر صلى الإله على المختار من مضر وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدو وفي هضر ليعلم النسخة وتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر ونجد تكاري فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر to tunda ta kare da rawun sai a kira ta fil nasikh wal mansukh قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر وهكا تحرير آية لا مزيد لها عشرون حرر الحذاق والكبر ودي تقاري داراء تو أنت قاري دلام فا لامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى ما للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل ودي دلام تكي قاري haka nan babban lamiya din a shatubiya da muke ta faɗa da su badatu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanir rahiman wa mau'ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadin muda ila nasi mursala wa itrati thumma sahabati thumma man talam al lisan bil khairi wa bala kaga duk da lamun ta kare duk da ta wa basmala bayna suratayn bi sunnatin rijalun wa tahammula wa wasu bayna suratayn fasahatun wasul wasqutan kullan jalayahu hasala haka ce ta karewa da lamun nam in ta kare da nunin fa in ta kare da kha'un fa eh kha'iya in ta kare da dalun fa daliya eh to in ya zama na kuma ba da harafi ɗaya ta kare ba fa eh malama ta ce wasu sai a haƙura ita wannan ita ya kira al'urjuza al'urjuza tana da baharun rajas kenan za ki ga sadar ɗinta ajas yana karewa da sadar da sadar da ajas iri ɗaya ne kalamu na lafzun mufidun kastaqim wasu mun wa fi'ilun sun maharfin al mimun wahidu kalimatun walƙaulu am wa kalimatun biha kalamun ƙadayu am biljarri wa tanwini wa nida wa al ومسند الاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي هذا لا وانا الأردوزة كينا أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا يجلو به عن القلب الأمى أبنا كينا ثم صلاة بعد والسلام على نبي دينه, دينه الإسلام وانا مكينا al'urjusa ce saboda an kullura ba da harfi ɗaya take karewa ba rabin baiti in ya kare to rabin baiti na biyu da irin wannan harfin yake karewa to sunan wannan al'urjusa kama yadda hafiz al yake cewa awwal wajibin alal abidi ma'rifatu rahmani bit tauhidi idh huwa min kulli al-awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ala man yafhamu isbatu dhati rabbi jalla wa ala asma'il husna sifatul ula suna wannan al'urjuza na adadin abiyat din wannan ra'iyar da ke gabanmu baitoci ne 22 mana roƙon Allah ta'ala yi mana gamdakatar wurin su abinda ta ƙunsa ta ƙunshi yi mana takaitaccen bayani ne akan surorin da suke makiya mutafaku alaihi da surorin da suke madaniya mutafaku alaihi da kuma surorin da suke an yi saɓani a kansu ba shi kenan ba surorin ƙur'ani ɗari da goma sha hudu waɗanne ne tun da yanzu musan makiya kun gane ko to waɗanne ne waɗanne surori ne makiya waɗanne surori ne kuma madiniya shi kodin da ake saɓani malamai sun ƙara ma juna sani akan wannan ya ce madaniya ce lura da kaza wannan kuma ya ce makiya lura da kaza duk malam ya bayani a kansu Allah ta'ala ya mana gam da katar za mu shiga cikin ra'iyar bismillahir rahmanir rahim ibn hasar yake cewa ya sa'ili an lahi mujtahidan wa an tarattubi ma yutla min suwari wa kayfa jaa biha al-mukhtar min madari صلى الإله على وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدو وفي حضر ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر waɗannan baitoci guda hudu da aka ambata shimfiɗa ne malam ya yi mana kafin ya shiga bayanin surori ɗin ya ce ya sa ili an kitabillah ya kai ɗan uwa mai tambaya ta dangane da abin da ya shafi littafin Allah ta'ala na in maka bayanin surorin da suke makiya da surorin da suke madaniya da kuma waɗanda malamai suka ƙara ma juna sani a kansu ya kai ɗan uwa mai tarin albarka mujtahidan kai wannan ɗan uwa kayi kokari kayi ijtihadi ka himmatu don wannan hali naka na aima wannan bayani hali ne na wanda ya himmatu akan neman ilimi wa an tarattubi ma yutla min suwari da kuma jerin surorin da ake karantawa a Qur'ani ma yutula abin da ake karantawa ai qur'ani ana karanta shi utul ma uhi ilaika wa kaifa jaa biha al-mukhtaru kuma da yadda al-mukhtaru zababbe sallallahu alaihi wasallam zababban zababbu wa kaifa jaa biha al-mukhtaru da kuma yadda zababbe yazo da ita yazo da waɗannan surori din yace biha da waɗannan surori din saboda suna da yawa aiko min mudarin shi fa wannan al-mukhtar din daga kabilan mudar yake ba wai ya zo da surorin ne daga wurin ba min ce al-ibtida'iyya ba ba ya zo da ayoyi ne daga wurin kabilan mudar ba a'a al-bayaniya ce min ce wanda yake shi al-mukhtar din ya zo ne ya fito ne daga kabilan mudar ina fata mun fahimci wannan da ke ko ya fito daga kabilar mudar sai da gargumanta mudar ممنوع من sarfi ne ko kuwa على وزن عمر umar sai ممنوع من الصرف min sarfi yanzu kuma gashi an mai tasrif an ce mai mudarin sai zama darura ce sha'iriya sallar ilahu abun bauta subhanahu wa ta'ala shine al-ilahu al-ma'budu kenan yayi daɗin tsira alal muhtari ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama min mudari wanda yake daga kabilar mudar malamai suka ce to anan malam ya ce sallar ilahu bai ce a taslim ba domin ka'idar ita ce inna allaha wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu ku yi as-sala ku yi at-taslim amma sai malam ya ce sallal ilahu ala al-muqtari min mudari sai suka ce ake ganin kama ko darura ce shi iriya to amma darura ce shi iriya kuma ai a bar abin da yake da falala sosai da sosai Allah ta'ala yi wa malar rahama Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya hasa da kabarinsa wa ma taqaddama minha qabla hijratihi da surorin da suka gabatu kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanne kenan makiya kun ga yanzu malam yana ya nuna mana kenan shi ma yana kan ta'arifi na nawa na uku cewar abin da ya sauka qabla hijira makiya wanda ya sauka ba'da hijira madaniya wa ma akhara da wanda ya jinkirtu bai sauka ba qabal hijira kenan bai sauka ba sai bayan hijira fi badawin da wanda ya sauka a halin tafiya wal wa fi hadari da ma wanda ya sauka a halin zaman gida shi saboda na ce almakki da almadani yana da fadi sosai da sosai akwai malamai sun fayyace akwai ayoyin da suka sauka a halin tafiya kamar wace aya ayat tayammum ya ayyuhal a amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ba ta sauka ne bayan an dawo ana tafiya sai abun wuyan sayyida Aisha radiyallahu anha ya fadi ai ku kaga tafiya dole a tsaya a abun wuyan na Aisha a aka tsaya neman shi aka tsaya nema gashi kuma babu ruwa dan Allah ta'ala ya wanke ta ya fayyacar da matsayinta sai ya saukar da aya ya sanya wa mutane mafita a kanshi yanzu kuma ayar ma ba ma a lokacin ba ila an ta koma sa'a ake karantawa abin da ya sa ake karatun annasikh wal mansukh ko kuma daga cikin fa'idojinsa liya alaman nuskha domin ya san wacce ce hukuncin annasikh wal mansukh abinda muka ambata da su an-nasikh shine al-hukmun nasikh hukuncin da ya share al shi shine al-hukmu hukuncin da aka share ko ki ce al nasikhatu ayar da ta share wal ayatul mansukhatu da ayar da aka share sanin al-makki da al zai taimaka miki wurin sanin wacce aya ce aka share wacce ce kuma ta share wa takhsisa wacce aya ce aka rage mata fadi. wacce aya ce kuma take da faɗi waye zai san waɗannan abubuwan mujtahidun mutumin da yake ya kai matsayin ijtihadi ma'ana mutumin da yake bincike sosai da sosai musan ba a karatu da bacci eh ba a karatu da bacci kina karatu gengede ya fara zuwa yake tashi ke alwala in ga alwala sai ki je ki sallah raka'a biyu sai ki ci gaba da karatu amma haka kawai kenan da gengedi ya zo kuma sai ki ajiye ai ba abin nan sai an raba dare sai an bi dare tsakanin magariba da isha me kike haddacewa bayan la'asar me kike yi na muraja'a kafin hudowar alfijir me kike yi na hadda kun gane ko tsakanin magariba da isha yana da kyau wurin hadda kafin hudowar alfijir yana da kyau wurin hadda haka nan bayan kin yi sallah asuba sai ki dora waɗannan wurare suna da kyau wurin hadda amma hadda tsakar rana kun gani ko yana da ɗan abin nan kuma ku lura haddan nan ita ce fa wani yana cewa walaisal ilmu ma hawal qimatur ilmi fa ba shine abin da ke cikin jaka ba kun gane ko walaisal ilmu ma hawal qimatur innamal ilmu ma hawahu sadaru ilmi ba shine abin da ke cikin jaka ba kin ciko jakakki da da littafai wannan jakar lahadi ce wannan jakar asabar ce wannan jakar islamiyya kaza ce wannan jakar islamiyya kaza ce ko ba ka muke yi ba nan innamal ilmu ma hawa sadaru ma hawa sadaru ilimi shine abin da yake cikin kiraza cikin kirji bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ka dole zai zama kina da wani kaso na kika haddace kin fahimci wannan da kyau ko kuma akwai tsari wurin haddacewa din idan hadisi ne daman ki haddace arba'un hadisi wannan daman babu wani abu nan bayan kin haddace qur'ani shi daman qur'ani ba a magana ai daman tun shekara bakwai ne zuwa takwas haka sha biyu mutum ya haddace kuma ya kamata a dawo da wannan abun nan a dawo da wannan mu wani lokacin mukan kara yara darussa ne sosai a sa musu darasin tauhidi darasin fiqhu darasin hadisi darasin sira darasin kaza darasin kaza darasin kaza a sa musu tauhidi zuwa wani lokaci sai a mayar da hankalin su kan hadda sai ya zama na kuma kawai abinda muka dauka shine me a sauki a sauki wasu irin da suka ci gaba ba sa walima sauka walima hadda ake yi kuma wani abin da zai baki takaici sai ga an yi walima saukewa amma waɗanda suka sauke ɗin a ranar saukar ranar walima suna kan mumbari suna jan baki sai ki ga ayoyin suna jan su kuma wai waɗannan ayoyin ba an ba su ne su za su biya ranar walima sun ɗauki sati biyu ko sati uku suna jaddada su to ina ga sauran ayoyin ƙur'ani kuma abun gudu kada ke je ke baya da shaidar zur Allah dan kai da duk ɗaliban da kika yayi a matsayin sun sauke ƙur'ani to akalla duk inda aka bude musu a qur'ani su ja shi kawai ko da ba su haddace ba tunda daman ba walima hadda kike musu ba walima sauka kike musu saboda duk inda suka duk inda aka bude musu a qur'ani za su ja kar mu dauki cewar to wai ai in ba a walima ɗaliban guduwa za su yi in ba a walima ɗaliban guduwa za su yi me guduwa ki yi kokari ki tantance ɗalibai ya zama na kina da masu quality masu ƙarfi ba wai kawai inna rududu ba kun gano wannan da kyau ko kuma wannan zai taimaka in za a yi walima ke ce to za a yi walima da sharaɗin kowa sai ya karanta bayan ya iya sosai da sosai sannan kuma sai ya haddace izufi biyu kuma wannan in ya fita daga islamiyya ta ya zo islamiyya ki ma haka ne ya zama na islamiyyi mu na suleja baki ɗaya haka muka yi su na kwanta gora na bidda na kaduna na kano na maiduguri na abuja duk haka aka yi ina fata mun fahimci wannan dan me ke faruwa da yaro yayi walima shikenan ya dauke kafa shi a makarantar hannan ne da yayi walima ya dauke kafa shi a makarantar to amma idan kika taimaka mishi in kika taimaka mishi ya haddace ko da amma ya haddace izufin sabbi isma rabbikal ala da izufin amma ya haddace hadisai 25 daga cikin arba'un hadis sannan kika mai walima ba zai gudu ba ya fara sanin ɗanɗanon karatun Allah don babban wahala shine bayan da mutum ya sauki ƙur'ani idan shi ya buɗe kun ga sanin baki yana da bakar wahala bayan mutum ya yi wahalar sanin baki ya gane karatun karatun ya fara sama kuma sai ya gudu an yi wahalar za a ci moriyar ta kenan sai a gudu to wannan ba shi da kyau gaskiya kuma a matsayinku na malamai a makarantu ko dai su suke da makarantun kansu ko suna taimaka ma wasu a makarantun za a ba da shawarwari gaskiya wani lokacin da an yara sai ke ga kamar ciwon walima ya kama su da an yi walima da sun wuce da an yi walima da sun wuce eh. walima ba ku ji abin da na ce ba ai muna da yawa yanzu ana ajin sai ya zama na mun sa makarantunmu da makarantar da makarantar wance duk makarantunmu sai mu sa wannan dokar ta yadda ko da ya fita daga makaranta ta in ya zo makarantar ke ma dokar ce kun gane ko sai ya haddace izifi nawa biyu sai ya da hadisai a cikin arba'un hadis guda nawa guda ashirin da biyar sannan a mai walima bayan ya sauka duk makarantar da ya je a suleja haka dokar take to kin ga dole ma ya tsaya nan inda yake gaskiya wannan mun taimaka wa kanmu ne mun taimaka ma 'ya'yanmu ne mun taimaka ma nan gaba amma ba haka ba kawai sai a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya Allah ya sauke mala yace li ya'lama nuska wa ta hidu, yu'ayyidu al hukuma zai karfafi hukunci wannan hukunci kima hukuncin makiya ce ko madaniya bi tarihi da sanin tarihin saukata kun yi shiru sanin tarihin saukata cewar almadani da almakki zai taimaka miki domin sanin tarihin wacce ce ta riga sauka zai taimaka kan ki hukuncin nasir da almansukh kun gane wannan ko ɗaya kenan wan nafari kuma zai ƙarfafi hukunci da annafar hadi kenan don wani hukunci na almakki da almadani sai kin tsaya kin karanci sura sosai da sosai sai ki ga lallai kan ai kun ga qawaidin da muka karanta da su guda nawa shida na almakki na almakki guda uku na almadani in kun lura an nazar ne ijtihadi ne malamai suka yi bayan sun sauke qur'anin sun san ma an karanta an karanta har aya gano to fa duk surar take da kalla makiya ce duk surar da a cikinta akwai sujada makiya ce duk surar da a cikinta akwai ya ayyuhan nasu babu ya ayyuhan amanu makiya ce ina ba ta mun gano wannan da kyau al kenan ijtihadi kenan kar ku manta fa wani da Allah ta'ala ya ji kan Muhammad al-Amin Shankiti Allah ya rahamshe shi mai adwaul bayan da ya tsaya ya kallaci suratul suratul an'am da suratul nahl kowanne kowaccen su sura ce makiya to amma wacce ce ta riga sauka a cikin su su bi da ya shiru sai ya ce suratul an'am ta riga suratu an-nahl sauka ya faɗi wannan bayanin ne a cikin littafinsa al-azbul munir min majalisa shankiti fi tafsir majalisi i e na tafsiri ya sauke tafsirin alkur'ani mai girma su uku a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama a je a dawo a je a dawo sai aka nada a kaset da aka nada a kaset sai kuma wani dr khalid sabt ya tsaya ya mayar da shi littafi ya dinga sauraron abin da ake faɗa da sauti shi kuma yana rubuta shi da harufa la ilaha illallah wallahi mun tsaya mana bacci fa wasu suna nan idan su kur gaskiya ya ji wannan abin yana ji kuma yana mayar da shi ki yi kokari ki samu wani kasar guda ki yi kokari ki mayar da shi ki rubuta shi na abin da malam ya faɗa za ki gane cewa ya aikatu to anan ne Muhammad al-Amin Shanki da yake cewa suratul an'am ta riga suratul nahl sauka saboda me saboda a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhi zufur wa min al-baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalaṭa bi zalika jazainahum bi baghihim inna la sadiquna a wata sura suratul an'am a suratul nahl sai Allah ta'ala ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu eh wa alal ladina hadu kuma ga waɗanda suka ce su yahudawa ne harramna alaihim ma qasasna alayka min qablu mun haramta musu abinda muka zayyane maka labarin sa tintini tuntuni kuma shine wa alal ladina hadu haramna ma qasasna wa alal ladina hadu harramna ma qasa wa ladina hadu harramna alaihim kullu fi dhufar wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shumuma illa ma amala dhuhuruhum aw al-hawaya mukhtalaf ya'mun hakan ne yace a suratul an'am Allah ta'ala ya ce sai kullu ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay sai kullu ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay sai yaqulu allazina asharaku da sannu nan gaba kaɗan mushrikai za su ce kaza za su ce kaza za su ce kaza a wata sura a an'am a suratul nahl fa wa qala allazina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay' kaga a suratul nahl wa qala allazina asharaku kuma waɗanda suka yi shirka suka ce kaza suka ce kaza a suratul nahl kuma yace sai qulul ladzina asharaku za su ce nan gaba kuma anan suka fada ilimin Allah madaukakin sarki kenan wa ilmuhu bima bada wa ma khafi a ilman ilmin jali wal khafi subhanahu wa ta'ala to kun ga shine bi tarihi wan nazari to kun ga kuma wannan yana nuna cewar lallai bi tarih shine tarihin sauka wannan nazri shine al ijtihad kenan wannan yana nuna sai an hada abubuwa nawa kenan biyu shine abin da muka ambata dazu an naqalu sarih an sahaba da kuma al ijtihad to kuma wannan zai nuna mana lalle abu ne mai wahala gaske Allah ta'ala ya yassare mana shi ilimi ba ilimin da yake da wahala ke dai roƙi Allah maɗaukin sarki ki kyautata niyyarki ba dan a ce kin fi kowa iyawa ba kina yi ne dan ki cire ma kanki jahilci ki cire ma wata ki cire ma wani shikenan ina fata mun gano wannan da kyau Allah ta'ala ya bude kwakwalan mu Allah ta'ala ya sa mu fahimci karatun nan Allah ta'ala ya sa mu aiki da shi yanzu daga nan malam zai fara bayanin surori 113 na alkur'ani za a yi bayanin su zai fara tantance su waɗanne ne makiya waɗanne ne waɗanne ne ake saɓani sai ce ta'aradan naqalu fi ummil kitabi ta'aradan naqalu ruwayoyi biyu sun ci karo da juna ta'arada sun yi mu'arada an samo ruwaya dangane da ummil kitab wata sura ce ummil kitab fatiha akan me fi ummil kitabi akan fatiha shin fatiha makiya ce ko madaniya su ne maganganun guda biyu waɗansu suka ce fatiha makiya ce waɗansu suka ce fatiha madaniya ce sai malam ya ce waƙattu uwilatul hijiru to fa kan tabbas an yi fassara an fassara suratul hijiri an kafa hujja da suratul hijiri akan me akan suratul fatiha makiya ce an kafa hujja da suratul hijiri akan suratul fatiha makiya ce ina ba ta mun gane karatu sai ki ji kamar zaurance haka me ake nufi da shi suratul hijri ita ce sura take da ruba ma yawadul ladzina kafaru law kanu muslimun law kanu muslimun a suratul hijri Allah ta'ala ya ce wala qad atainaka sab'an min al masani wal qur'an al azim wala qad kuma tabbas dahir tabbas atainaka mun baka atainaka mun baka fili ne ko fili ne mustaqbal madi ne mun baka saba'an sura mai aya bakwai minal masani daga cikin surorin da suke yabon ubangiji wal qur'an al azim kuma mun baka qurani mai girma mai daraja wata sura ce mai ayoyi bakwai wata sura ce take yabon ubangiji alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin fatiya ce ina fata mun gano wannan da kyau malai ya koro mana bayanin ne a jere idan ya ce wa an tubi ma yutala min suwari kenan yanzu fatiya tana cikin surar da aka yi sabani akan ta makkiya ce ko madaniya ina fata mun gano wannan malam yanzu ya kafa hujja akan suratul fatiha makkiya ce da me ya kafa hujja da suratul hijiri domin suratul hijiri makkiya ce ittifaqan kuma a cikinta kuma aka ce mun baka kenan kamar ki ce ma fatiya ta riga masuratul hijiri sauka dalilin shi na farko kenan wannan tambihan limu'tabiri ana fadakar da wanda zai ku ne limotabir wanda zai dauki izina sai mana ya ce ummal qur'ani fatiha nan ba da muke magana kun ga umma mansubun ne mansubun ne da fi'il mahdhufin azkuru umar qur'ani kun gane ko ina magana fa akan umar qur'ani ita ce me fatiha wa fi ummil na nazalat ta sauka ne a umar qura ina ne umar qura makka zira umar qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i nahar nuzul fariqun fil jannati fariqun fis sa'ir ummul qur'ani wa fi ummul na nazalat fatiha a makka ta sauka zai sake bada wani dalili na nawa na biyu ma kana lil khamsi qabla alhamdi min asari ba mu samu labari a salloli biyar salloli biyar azhar la'asar magariba lisha asuba ba mu sami labari a salloli biyar kafin a karanta fatiha ana karanta wani abu ba kuma salloli biyar a yana aka wajabta su a maka lailatul isra' kun gane domin an yi sira'i ne a makka kenan tunda an yi karatun fatiha a sallah domin Allah anan sallama ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko bi umul qur'an wannan ya nuna mana kenan tunda an yi salloli a makka ya nuna an yi sallolin da me da fatiha kenan yanzu anan an yi sabani akan fatiha makiya ce ko madaniya amma a magana da dalilan da malam ya bayar wanne ya rinjayar makiya ce in ga duba tafsirin dal azhan malam ya yi bayani a kan wannan a farko farkon fatiha eh khamsu salawat lil khamsi sune khamsu salawat salloli biyar ma na lil khamsi kabal alhamdu min asari ba a sami wata riwaya da ake karanta wani abu a salloli biyar ba kafin fatiha wa ba da hijirati khairin nasi kada nazalat bayan hijirar khairin nas fiyayyen halittar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan hijirarsa kada nazalat tabbas ya riga ya sauka me ya sauka 20 surori ashirin min suwarul qur'ani daga cikin surorin alqur'ani mai girma surori ashirin sun sauka bayan hijira fi ashari a cikin shekaru nawa goma dumana sallam ya dauki shekaru goma sha uku a makka yana kiran mutane zuwa ka tauhidi shekaru goma da a shekaru uku aka wajabta sallah suka zama goma sha uku da aka zo madina aka shekara goma a sallam kuma ya koma ga Allah shekara nawa kenan ashirin da uku shi yasa ya ce wa ba da hijira ta khairin nasi kada nazalat ishirona min surar qur'ani fi ashari ay fi ashari sinin cikin shekaru goma yanzu a lissafa mana surori na ashirin sai ku ni lissafi fa arba'un min tuwali sabai awwaluha surori hudu daga cikin saba'u tiwal awwaluha ka fara ne daga tafarko lissafin akwai surori bakwai da ake kira saba'u tiwal kun gane ko surori guda nawa guda bakwai to a cikin bakwai sai malam ya ɗibi hudu yace su ne madaniya yace fa arba'un surori guda hudu min tiwali sab'i daga cikin dogaye surori guda bakwai awwaluha daga ta farko wacce ce ta farko bakara ma'ana bakara nawa daya ali imran nisa'i ma'ida mu ci gaba a mu je tsaya ai hudu ya ce hudu ya domin an'am a araf duk suna cin sabau tiwal amma kuma sun wuce hudun da ma lissafa mana sun wuce hudun wa khamisu al-khumusi wa khamisu al-khumusi idan aka ce al-khumus shine ki raba abu gida biyar ki dauki daya wannan dayan sunan shi al-khumus daya bisa biyar kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan daya bisa biyar a wata sura yake fil anfal dil ibari a cikin suratul anfal wacce yake ya kamata a lura sosai da sosai da a nan ne Allah ta'ala ya ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa lillahi khumsahu fa lillahi khumsahu kenan yanzu sura ta biyar ita ce suratul anfal wa khamisul khums kenan ɗaya bisa biyar sannan kuma ita ce ta biyar a lissafi saboda can mun samu hudu fa arba min tuwali sabai awwaluha yanzu mun samu ta biyar kuna ji na an tsallake wacce kenan an tsallake an'am da araf sai aka shiga anfal mun samu nawa biyar wa lahi da surar da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuban manzan Allah lahi karban tuban Allah da yace laqad taballahu alan nabi kun gane ko laqad taballahu alan nabi wa sura kenan surar tauba in uddat fasadisatun in an lissafa ta sura mai zaman kanta ba hada ta da amfal ba to ita ce sura ta shida kun tuna mun yi wannan a farkon darasin mu cewar shin da suratul anfal da suratul tauba sura ɗaya ce ko surori biyu ne wannan suka ce sura ɗaya ne domin kin kallaci zubin su iri ɗaya ne sannan kuma kin kallata babu bismillah tsakani ina fata mun fahimci wannan da kyau ko amma kuma suka ce a'a ai ita suratul anfal tana magana ne akan ghazwatu badari yakin badar suratul tauba tana magana ne akan eh, ghazwatu tabuk yakin tabuka bismillah ba a sanya bane haka sahabbai suka ruto wala budda mina fifti da aika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala ko khayyara man tala inji imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla wa surat wa tawbatul la in uda fasadisatun mun sami sura ta nawa kenan wa suratul nuri da suratul nur nauke kenan wal ahzabi da suratul ahzab takwas suratul ahzab zikiri sufa ce da take akwai labari akwai tunasarwa akwai darasi kowace surorin qur'ani akwai darasi suratul arab suratul ahzab surar da in ce al-ahzab sune taron dangi gaba ɗaya kafiran duniya na lokacin da mushirakan maka da na madina da yahudawa da nasara gaba ɗaya suka yi wa manzan Allah taron dangi suka zo suka yi wa garin madina balbela suka zo suka kewaye garin madina a kan sai mai za su yaƙe shi aka zo ake yi khandak ake wannan babban rami ɗin da da bayani ya Allah ta'ala ya ɗauko mana hoton abin iz ja'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون أو أن اللوكة نفكا أن جرب ممني انجوا in الله مالا وكين sarki وزلزلوا أكا aka أكا su زلزالا jijjiga شديدا من جرمان قسكي إنا لله وإنا a lokacin ne fa a lokacin ne yakin ya yaki yaki ya yaki yakin mai ahzab an yi taron dangi an yi taron dangi ana sallama yana yana yana cikin dare yana na filfilinsa cikin dare yana na filfilinsa da ya kammala sai ya zo ya biyo layi za ku sha karatun sosai cikin ibn kasir lokacin da yake tafsiri ya biyo layi kafin ya biyo layi ya ce wa zai je ijiyo mana labarinsu labarinsu wa waɗannan mushirkan na amince mushi aljanna mana sai ake shiru sai ake shiru wa zai je ijiyo mana labarinsu na amince mushi aljanna ake shiru kun sa an girgiza ko wa zilzilu zilzalan shadida sai annabi sallam ya biyo layi yana kai waye sai ya faɗi sunansa kai waye sai ya faɗi sunansa kai waye ya ce kai waye ce sai ya ce ni ne huzaifa ya ce ibn yaman ya ce eh ya ce to tunda na ji ya faɗi haka sai na san ni ne kawai sai ya ce tashi sai ya tashi sai ya ce je ka jiyo mana labarin su to kun ga yanzu ya zama umarni ya zama wajibi amma ɗazu falala ce sai ya ce je ka ka jiyo mana labarin su kada ka taɓa kowa sai huzaifatu bin ne ya shiga cikin su cikin ahzab din kenan kwamandansu a lokacin jagoransu shine abu sufyan abu sufyan kafin ya musulunta barde ne masanin yaƙi ne da abu da wa huzaifatu bin yaman ya shiga ciki sai abu sufyan ya ji cewar ya ɗauki alat cewar bako ya shigo cikin sai ya ba da umarni ga sojojinsa kowa ya maza ya rike na kusa da shi ya rike hannunsa ya tambayi sunansa yana faɗan haka sai wa zai fito bin ya ya maza ya rike na kusa da shi ya ce mai sunanka ba a abin da sanyin jiki bori ma ba shi da sanyin jiki yana ganin sai ya yi tsalle ya yi waye ya yi waye ya faɗi ya tumu ya yi kaza malam ba a yi wasa sai masa kun ga kenan dole ya zama shugaba ya zama yana yana da sa ido sosai da sosai abu sufiyan nan da na ya ɗauko cewar akwai bako sai ya ba da umarnin kowa ya rike na kusa da shi kuma ya tambaye sunansa to a abu a huzefa bai bari an rike shi ba sai ya yi maza ya rike na kusa da shi ya ce mai sunanka gano kaga al ahzab kenan zikiri maza mu sura no kenan takwas wa suratul linabiyillahi muhkamatun da surar take wannan surar ta annabin Allah ce sallallahu alaihi wasallama suratu Muhammad kenan suratu Muhammad kenan wata ya kiranta suratu qital wannan sura a cikin ta muhkamatun mun samu sura nawa tara wal fathu da suratul fatihi mun samu nawa wal hujuratu da suratul hujurat al ghurru fatacciyar sura ce suratul suratul suratul hujurat ba al fitacciya ce sananniyar sura ce asalin al shine farin nan da ke gaban doki da ke goshin doki ba ganin fari da ke kafa shi fi horari fitacciya ce a cikin fitattun surori wannan duk cikon baiti ne musa mana ko ce thummal hadidu sannan suratul hadid sha wa yatluha mujadalatun surar take biyo suratul hadid ita ce suratul mujadala eh ita ce karatun muku ko ai wannan baitin ya sha jawuwa fumal hadidu wa yatluha mujadalatun kun gano wannan ko ثم الحديد ويتلوها مجادلة سورة تكي بيو سورة الحديد تكي سورة mujadala ita ma sura ce madaniya mun samu kenan wal hashru da suratul hashri thumma imtihanul lahi lil bashari sannan jaraba da Allah ima mutane suratul mumtahana kenan nau kenan wa suratun faddaha Allahu nifaqa biha da kuma surar da Allah maɗaukin sarki ya kunyatar da munafunci a cikinta wata sura kenan eh kun yi shuru suratul munafiqun suratu al munafiqun mana suratul munafiqun sura ce madaniya suratul munafiqun a cikinta ne Allah ya bayyana da ya kunyata da munafikai eh eh idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai karshen kunyatarwa kenan sun rantse da Allah idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah za su ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ta'ala ya ce yake cewa Allah yana shaidawa cewar ƙarya suke yi abin da suka bada iya fata baki da bai kai kokon zuciyarsu ba kawai dai sun ɗauki wannan rantsuwan ne ita ka zo imanum junnatan fasaddu an sabilillah kun ga duk alama su ce ake bayarwa wai za ra'aytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim ka'annahum khushubun musannada na kulla sayatin alaihim humul adu fahadharhum qatalahum Allahu anna yufakun kun ga nan duk kunyatar da su ne amma kuma ana kiran suratul tauba da al-fatiha surar da ta kunyatar da munafikai baki daya nan ana dan tana da wa minhum wa minhum man yaqulu zalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su akwai wanda zai dinga zargin ka akan sadaka fa in utu min haratu in an diba an bashi shuru wa min utu min idham yasqatu an ba bashi kuma kaga yana ta zage zage kaji kuma wani fa wa minhum wa a cikin suratul tauba kuma abdullahi dama abbas yana cewa al-fadhiha sura ce da take kunyatarwa wata rana manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana khutuba yana khutuba sai Umar dan Khattab ya Umar dan Khattab ya taho masallacin Juma'a sai ya ga mutane suna ta suna ta suna ta sai ya ga kwararo ya cika da mutane ya ce har ya yi tunanin ya koma gida saboda me an isar da an gama sallar juma'a da ya huce sai ya ga ai ba a gama ba nan salam ne yake kan mumbari yake cewa wane tashi fita kai munafiki ne wane tashi ka fita kai munafiki ne wane ku fita daga ina masallaci kai munafiki ne Ibn kasir ya kawo wani hadisin inda yake cewa abin nan wani man haulakum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn sai Abdullahi dan Abbas ya ce wannan ita ce azaba shudin farko dan an fitar da shi a cikin masallaci kun ga dama shi wannan ba sahabi bane dama dama imanin a fata baki yake to kun ga suratul tauba kenan sai malamai suka ce a'a ai malam ya ambaci tauba a baya ya ce wa taubatul la in uddat to anan tunda ya ce wa suratul fadl la nifaqa biha ita ce suratul munafiquna wa suratul jam'i tadhkaru lil muddakkiri wata sura ce suratul jam'i wasu malamai suka ce suratul taghabun dan a cikin ta abin nan yawmul jam'i sai malamai suka ce to ai ya ambaci summa taghabun a can gaba kenan wannan suratul juma'i suratul juma'a kenan ya gabatar da ya fara kawo munafiquna kafin juma'a duk da cewar juma'a ce a farko la'alla saboda darura shi'iriya kun gane ko saboda darura shi'iriya tizkarun wannan fadakarwa ne limuddakiri ga wanda zai fadaku ga wanda zai tuna su wali talaki hakan nan suratul talaki wali taharimi suratul talak ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa wali taharimi da suratul taharim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak hukumuhuma hukuncin waɗannan surori guda biyu hukuncin waɗancan surori guda biyu ne da muka ambata suratul munafiquna da suratul juma'a me hukuncin su madaniya to waɗannan surorin guda biyu su ma madaniya ne mun gano wannan wal fatihu wan nasru suratul nasri wata sura kenan idza jaa wal fatihu da kuma dai a cikin ta din dai akwai alfatahu dan mun faɗi fatahu a baya dan ya ce wal wal hujratu kenan yana nufin da annasaru da alfatahu duk dai magana ne akan suratul nasri dan a ciki akwai su idza jaa idza jaa nasrullahi wal fatahu wannan wan nasru nasarar da za a samu wal fatahu da fatahin da za a samu wanda idza jaa ta bayanin su tambihan alal umari alal umuri faɗakarwa ne akan cewar rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kusa karewa rayuwar shi ta kusa karewa domin idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba addinin nan mutum ɗaya ne suke shiga a sai aka zama yanzu ƙungiya kungiya ne za a shiga addinin nan da mutane ɓoye suke sai gashi a bayyane sai mai kuma lokaci ya yi kenan kamar yadda abdullahi dan abbas ya bayani saboda da wannan tambiya alul ta fadakarwa ne akan cewa rayuwar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta kusa karewa kenan mun samu sururi na malam hazan lazi ta tafaqat fihi ruwatu lahu waɗannan surori su ne surorin da masu ruwaitowa suka yi ittifaki akan madaniya ne eh surori ne da aka yi ittifaki akan madaniya ce to bari mu duba fa'ar ban min tuwali sabai awwaluha mun sami mun sami bakara daya ali imrana nisa'i ma'ida anfal tauba nur ahzab muhammad sallallahu alaihi wasallama suratul fatihi suratul hujurat سورة الحديد سورة المجادلة سورة الحشر سورة الممتحنة سورة المنافقون سورة الجمعة سورة الطلاق سورة التحريم سورة النصر دام مالا ياتي من وبعد هجرة خير الناس قد نزلت ishiruna min suwar alƙur'ani fi ashiri surori ashirin kuma ga su lissafa su wannan almutafaku alaiha an yi ittifaqin su madaniyan hisa yace hadha alladhi tabaqa fihi ruwatu lahu waɗannan su ne abinda masu ruwaitowa suka yi ittifaqi akan me madaniya ce wa qad ta'aradat al fi ukhari to fa kuma tabbas maganganu sun yi karo da juna malamai sun ƙara ma juna sani akan waɗansu surorin shin waɗansu surorin madaniya ne ko makiya su kuma surori ne nawa goma sha biyu in ba kuma ta ba goma sha biyu farra'adu muktalafin nazalat ra'adi an yi saɓani akan ta wai yaushe suratun ra'adi ta sauka badal hijira a kira ta madaniya ko qabalal hijira a kira ta madaniya kuna jina wa aktharun nasi mafi yawan mutane malamai kenan fa ba wai mutanen gari ba kawai a malamai masana harkar kalu sun ce ar raadu suratul ra'd kal qamari kamar suratul kamari ce to an suratul qamari makiya ce ittifaqan sai ta zama suratul ra'adi ita ma makiya ce yanzu mun samu sura nawa kenan eh mun samu sura nawa wace da wace eh a'a ai ta kamar ita daman tabbatacciya ce ai an kafa hujja da suratul qamari ne don a tabbatar da ra'adi makiya ce aha sura nawa muka ambata biyu mun faɗi fatiya a baya mun faɗi fatiya ta aradon naqlu fi ummil kitabi eh eh mun da sura nawa kenan wanda ake sabani akan su wa mithluha kwatankwacin dai suratul ra'adi wacce ake sabani a kanta suratul rahman ita ma suratul rahman ita ma an yi sabani makiya ce ko madaniya eh shahiduha abinda zai ba da shaida akan makiya ce mimma mana qaulal jinni saboda abinda ita suratul rahman ta kunshi maganar aljanu fil khabari a cikin hadisi akwai magana aljanu da ke da alaƙa da suratul rahman a cikin hadisi kun fahimci karatun ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je ya karantar da aljanu ya je mau aljanu wa'azi kamar yadda sai da Aisha radiyallahu ana take cewa ta ce an kwana a wani dare daren da yake ba su taba kwana a shi ba an nemi manzo Allah sallallahu an rasa wai ya za a ji ya da ke abdullahi dan abba dan mas'ud sun tafi wurin aljanu domin aljanu suna cewa ya zo ya zo ya zo suka tafi abdullahi dan mas'ud yake cewa mun tafi muka bar garin madina muka shiga ko zazzabe sai tafiya muke sai tafiya muke sai tafiya muke a'a shi ne tafiya kawai yaga suna da shi da wa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna cikin tafiya sai Annabi sallallahu ya ja mai layi ya ce to kada ya tsallaka nan shi wa abdullahi bin mas'ud sai shi a salama ya ci gaba da tafiya yana tafiya yana tafiya ya je ya tsaya yana karantarwa abdullahi dan mas'ud ya ce sai jin rugugin aljanu nake yi sai jin tafiyar aljanu nake inda ke ce fa eh <laughs> ah to ki dai ki zame ai inda suke zuwa kenan kuma idan kuma wannan ce ita ce sai ta koma baya abdullahi da masaudi ya ce kaɗan ya abdullahi da masaudi ya ce kaɗan ya rage bai tsallaka ba an wasu ce da an yi ba kai da an yi ba kai ai an sa mai umarni ne tsaya iyana malamai umarnin manzo Allah kada ai wasa da shi wata rana abdullahi da mas'udi ya shigo masallaci ya shigo masallaci kafa shi ɗaya tana ciki ɗaya tana waje annabi sallallahu yana kan mumbari yana hutuba sai annabi sallallahu yake magana da wani shi wani yana cikin masallaci yana tsatsallaka mutane sai ce kai zauna yana magana da wa da wancan da ke cikin masallaci abdullahi dan masauda yana kan dokin kofa sai ya zauna bai ja kafa ta ciki ta ko ba waje ba bai janyo ta waje a rasulun ce kai ban Allah mai yasa ya ce ai ka ce in zauna ne ce ai barka yake ba malam kutubi da suke biyayya ga manzon Allah sallama kuma dubi yadda Allah ya buɗe musu kwakwalwa suka samu karatu suka samu nutsuwa suka samu yarda suka sami yarda ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka sami yarda Allah kun gane wannan da kyau ko yanzu nan malam yake cewa mimma mana qaulal jinni saboda yadda abin ya kunshi maganar aljanu a cikin surar ko a hadisi a hadisi dan ya ce fil khabari a daidai nan tafsirin raddal azhan ne suratun rahman kuna jina suratun rahman a aya ta goma sha uku aya ta goma sha uku ita ce ayar da ta yi ita ce aya ta fabi ayyi ala rabbikuma ziban ita ce ta farko a cikin suratun rahman kuma ta maimaita a cikin surar sau nawa sau talatin da ɗaya anan imam hakim ya ruwaito hadisi daga jabir ibn abdullah malam ya kawo shi anan nan jabir ibn abdullah yake cewa ƙara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suratul rahman ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya karanta mana suratul rahman in jiwa in ji jabir ibn abdullah hatta khatamaha har ya kammala suratul rahman din thumma qala sannan sai manzo Allah sallama ya ce ya ce da wa kenan ya ce da sahabbai dan din cewa ya karanta mana sai ya sallam ya ce da sahabbai mali arakum sukuta meye yasa na gangu kun yi shiru lal jinnu kanu ahsana minkum radda wallahi aljanu sun fi ku iya mayar da magana a lokacin da na karanta musu wannan sura kenan ma qara'tu alaihim hadhihi al-aya min marra da ɗaya ban taɓa karanta musu wannan ayar ba a kowace karantawa ɗaya na yi wace aya fabi ayi ala'i rabbikum ma ziban. domin fabi ayi ala'i idan aka ce ala'i jam'i ne na alan ko na ilan idan aka ce alan ita ce ni'ima ala'i ni'imomi fabi ayi ala'i kuma wai saboda mai saboda wanne irin ni'imomin ubangijinku ne kuma ku ne ku suwa kenan aljanu da mutane kaziban kuke karetawa magana da wa da mutane da aljanu sanafar gulakun ayyuhan sakalan mutane da aljanu <laughs> ya ce ban karanta musu wannan ayar fa bi ayi ala ya rabbi kuma tukazziban ba illa qalu face sai aljanu sun ce wala bi shay'in min ni'amika rabbina nukazzib falakal hamdu wala bi shay'in ba tare da wani abu ba min ni'amika rabbina na ni'imomin ubangijinka ya kai ubangijinmu rabbana ya kai ubangijinmu ana kenan an share almunada nukazzib muke karetawa mana babu wata ni'ima ɗaya da ta sa muke kareta ni'imominka ya Allah falakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata a gare ka haka aljanu suke cewa shi yasa ya ce mimma ta zama na ƙaunar jinni fil khabari ma'ana wannan shine ƙaunar jinni din wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzib falaka alhamdu maza sura no kenan suratul fatiha suratul ra'adi biyu suratul rahman wa suratun lil hawariyina da kuma wata sura ta daban ita wannan surar an fi saninta da suratul hawariyin aka ce hawariyun sune zababbin annabawa zababbin annabi isa alaihi salatu wassalam wa sura kenan sura da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansaran lillahi ko kunu ansaran lahi kama qala isa ibn maryama lil hawariyina man sa man ansarullah wasu akwai ruwayoyi ne a wurin akwai ruwayoyi da yawa a wurin ya ayyuhal ladina amanu kunu ansaran lillahi daya ya ayyuhal ladina amanu kunu ansaran lahi eh biyu kenan ya ayyuhal wace hafsa ya karanta kunu ansaran lahi domin ahalu sama nafi'u da abu amr al-basri da abin nan abdullahi ibn kasir al-makki su so ya karanta kunu ansarar lillahi sauran guda bakwai suka karanta kunu ansarar lahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila allah qala al hawariyuna qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani isra'ila wa kafara ta'ifa da zuwa karshe kun ga ana an sami al hawariyuna ma'ana suratul safi ita ma sura ce da ake sabani akan ta makiyya ce ko madaniya amma akwai yayin ladina amanu a ciki thumma taghabunu sannan suratu taghabun ita ma an yi sabani akan ta no kenan wa tatfifu suratu tatfif wailul lil mutaffifin kenan kai suran nan fa akwai gargadi Allah ta'ala cewa yi wailul lil mutaffifin allazina idza ala nasi yasawfun wa idza kaluhum aw waznuhum يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وليلة القدر قد خسر بملتنا ده ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر سورة القدر ita ba an yi saɓani a kanta makiya ce ko madaniya kun gane ko kada husar bi an keɓance wannan sura ne ga wannan addini namu wannan surar ta wannan addinin mu ce ma'ana kenan mun bayyanci malam ka a da aka saukar babu suratul qadari kenan kun yi shiru a da aka saukar babu suratul qadari a ciki a cikin qur'ani ne ake da suratul qadari an lura a da aka saukar akwai bal tu al-hayatad duniya wal akhiratu khairun wa baqa sai Allah ya ce inna hadha lafi sufil ula sufi ibrahim wa musa na'am wa yakun da suratul lam yakun suratu lam yakun wata sura kenan suratul bayyina ha bayan suratul lam yakun kuma az-zilzalu akwai suratul zilzal fa atabiri kalura kalura dan karga dauki wa lam yakun wani abu ne da ba a yana nufin suratul lam yakun allazina kafaru min ahlil kitab wa qul huwallahu min awsafi khaliqina da qul huwallahu wacce take tana bayanin siffofin mahalicinmu subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa laysa bimawludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu shabun ta'ala musabbahu wanda ake matasbihi ba musabbahu ba musabbihu ba kuskuren taba ne al musabbahu wanda ake matasbihi wa uzatani da falaki da nasi wanda ake kiransu mu'awwizataini taruddul ba'asa waɗannan surori suna mayar suna kautar da bala'i bil qadari da abin da Allah ta'ala ya kaddara ma'ana abin da Allah ya kaddara zai same ka la mahala amma kana karanta su sai abin ya zo da sauki kun gane ko annabi sallallahu ya karantar da mu sura qul huwallahu ahad uku bayan sallar asuba sannan falaki uku Nas uku haka nan bayan sallar magariba bayan sallar asar har zuwa yamma haka nan mutum zai kwanta ya daga hannunsa ya karanta kulhuwa daya falaki daya nasi daya kowace in ya karanta sai tofa ba wai yau zai zama a ciki ba ya tofa in ya tofa sai ya shafa kansa ya shafe duka iya inda hannun shi ya tsaya sai ya tsaya yanan sai ya sake maimaitawa na nauke nan na biyu sai ya sake karanta kulhuwa da falaki da nas sai ya dora daga inda ya shafa sai ya sake maimaitawa na nauke nan sai shafe jikin shi baki daya sai ya kwanta bacci ba abin da zai same shi yanzu malam ya ce wa zallaji talafat fihi ruwatu lahu waɗannan da muka ambata su ne surorin da malamai suke saɓani a kai surori na sha biyu fatiha ɗaya ra'ad suratul rahman suratul safi suratul taghabun suratul tatfif suratul qadari suratul bayyina suratul zilzal suratul ikhlas suratul falak suratul nas sha jina sai malam ya ba mu wata ƙa'ida da za ta yaye mana waɗansu abubuwa sai ya ce wa rubbama sau da yawa ustuthniyat ayu min suwari ana istisna ana fitar da waɗansu ayoyi a cikin sura ana fitar da waɗansu ayoyi a cikin sura ma'ana sura ce tana da ayoyi da yawa sai a ce sura kaza makkiya ce illa sai a ce in banda aya kaza aya kaza aya kaza waɗannan madaniya ce to kun ga sura tana misali tana da ayoyi ɗari duk an saukar da su an saukar da casa'in a madina saura nawa sai aka su kuma saukar da su a maka ya za a kira surar madaniya sai a ce suratu kaza madaniya illa inda aya kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza so wannan baya hana a kira surar madaniya ko kuma sura ce suna da ayoyi hamsin ayoyi arba'in da biyar an saukar da su a maka ayoyi biyar kuma a madina sai a kira surar makiya wannan biyar din ba zai sa kuma a ce za a kira su za a kira surar madaniya ba saboda ka sai mu lura waɗannan biyar ɗin zai iya yi wa a jere suke zai iya yi wa kuma a cikin surar daban-daban suke ina fatan mun gane wannan da kyau wannan yakan sa wasu su ce ai sura kaza makiya ce lura da waɗannan ayoyin alhalin kuma abin ba haka bane akan ce sura kaza kaza ne amma wa ruba masu ayun min suwari yanzu mun cire almadaniya guda nawa ashirin mutafaku alaihi mun cire almuktalabu fihi guda nawa sha biyu saura nawa saura tamanin da biyu sai mala ya ce wa wa za ka makiyunta na zulhu to fa duk abin da ba wannan ba baya cikin almadaniya ittifakan baya cikin almuktalafu fihi to wannan makiyunta na zulhu an saukar da ita a maka ne kawalan wahida kun gano wannan saboda haka yanzu sai ki rike surorin da aka ambata yanzu na tambaya suratul an'am eh saboda me saboda ba ambace ta a madaniya ba ba ambace ta al wa fiha ba kun gane ko suratul araf <laughs> makiya saboda me suratul hud wannan suratul hud saboda ba mace ta yawwa suratul nur madaniya ce saboda an faɗe ta a cikin madaniya kun gane wannan ko nam suratul ra'adi muktalafun fiha sai dai mala ya nuna mana arraje shine almakiya mala ya ce wa masu wa zaka makiyun tanazzulhu fala takun kai ɗalibi da ake magana da kai kada ka kasance min khilafin nasi a saɓanin da malamai za su yi fi hasari kar ka kasance a cikin lungu kar ka kasance a killace kar ka kasance a ɓoye ai ka ji bayani sosai da sosai ga babbar ka'ida falaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara ba kowanne ba ne ma in ya zo za a daga kai a kallace shi ba kowanne saɓani za a ce an yi saɓani ba a ɗaga kai a kallaci wannan saɓanin. dan watakila na'am sura ce tana da ayoyi 200 an saukar da 160 a maka sai aka kira surar makiya sai wani sauranwa 40 40 an saukar da su a madina sai wani ya zo ya ce a'a shi bai da wannan sura madaniya ce za a lura da shi ba za a lura da shi ba misali illa khilafun lahu hazun minan nazari face sai sabanin da yake yana da wani kaso da ya kamata a kallace shi wannan zai taimaka sosai da sosai ga ɗalibai masu bincike a kowace matsala an ɗauki wannan baiti a matsayin ƙa'ida ma kowace matsala sawan ba ma matsalar annas wal mansukh ba matsaloli da yawa da ake tattaunawa a ce an yi sabani an yi sabani zaki ga wani abu sabanin ba kuta kuta bai kai a kallace shi ba eh ko domin falasa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan an-nazari muna gode ma Allah ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da muka kammala wannan bayani ga fa'ida nan qala abul hasan bin hasan fi kitabihi al hasan ibn hasan ya faɗa a cikin littafin sa an-nasikh wal mansukh al madani bi ittifaqi 20 sura mun karanta su ko al madaniya bil ittifaq surori ne nawa 20 wal mukhtalabu fihi 12 sura wanda aka yi sabani kuma surori 12 wa ma'ada zaka zalika makin bi ittifaq abinda ba wannan ba kuma makiya da ittifaq kuma nazama fi fi zalika hadhihi al-abayat sannan sai ya tsara waɗannan irere waɗannan baitocin Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya hasar kabarin sa ilimi kenan shekaru da rasuwa amma ce ji shi kamar a raye yake kuma kullum a karanta ya samu lada kenan mutum kada i wasa wurin yada ilimi kada i wasa wurin fahimtar da addini kun fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya saka kabarinsa wannan zai zame mana kamar wata 'yar matashi ya ce kan abin da ya shafi almaki wal madani ba wai an kammala karatun kenan ba na san daidai gwargwado yanzu nan ɗaliba ta sami kawa'id ta samu dawabir ta samu wata cocila da za ta haska domin fayyace annasikh wal mansukh Allah ta'ala ya sanya mana albarka yes almaki wal madani barakallahu fikum sai nace annasir wal mansukh sai wacce ra'iyar ta jadi almaki da almadani Allah ta'ala ya sanya mana albarka ya sanya ma rayuwar mu albarka wanda suka shirya waɗannan wannan haɗu Allah ta'ala ya sanya musu albarka malam babiyo da ya gina wannan makaranta Allah ya sanya mishi albarka ya albarkace shi ya albarkaci abin da ya bari gaba ɗaya malaman mu da iyayen mu Allah ta'ala ya sanya musu albarka su gafarta musu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan mutum yana son ƙarin bayani akan almakki wal madaniyu akwai akwai manahilul irfan na abdulazim azurkani manahilul irfan fi ulumil qur'an ɗaya kenan akwai al'itikanu fi ulumil qur'an no kenan biyu kenan akwai mabahith fi ulumil qur'an na mana'ul qattan no kenan ogu kenan waɗannan kusan su ne waɗanda ke kusa da mu wanda za iya samun su a kasuwa wanda yake a rubuta su ne kan ulumul qur'an baki ɗaya aka buɗe babi na almaki da almadani ina fata mun gano wannan da kyau alhamdulillah